Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Litini 31 ga watan Janairu. A cikin shirin za a ji wani rahoto kan matsalolin tsaro a jihar Adamawa har da na wani matashin da ya biya a kashe kawunsa. sai da ya je gurin dodo ya sa ni suna gurin dodo ya ce bar gidan ba bar gidan ba dodo ya kama ni sai ni kuma ya ce to shi da ya ce je kashe ni ni kuma je nemo hanyar da za a kashe shi za kuma a ji karin bayani kan yadda ta kaya wajen wasan kusa da na karshe wato kwata final a gasar cin kofin kasashen afirka kamar kowace ranar litinin yau ma muna tafa da shirin zauren matasan voa wanda nasiru adamu efikaya ke gabatarwa akwai mu kuma da sharhin jaridun najeriya da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan kira kuna aje mana amma yanzu a dai gyara zama sha kashi na farko na labaran duniya jama'a Salamu alaikum ga cikakkun labarin duniya dakarun kurdawa masu samun goyon bayan amurka sun sanar a jiya lahadi cewa sun kawo ƙarshen aikin da suke yi a wani babban gidan yari a arewa maso gabashin siriya kwanaki bayan da suka karbe wurin daga mayakan da ke da alaka da ƙungiyar isis dakarun na sdf da ke karkashin jagorancin kurdawan siriya sun ce sun kawo ƙarshen abin da suka kira matakan soji na kakkaɓe gyauran 'yan tawaye a gidan yarin al-Sina'a da ke garin alhassaka bayan da suka gama da rukunin ƙarshe na mayakan ƙungiyar ta'addancin isis da ke wurin Sanarwar ta jiya Lahadi ta zo ne bayan kwanaki hudu da kungiyar ta SDF ta kwace ikon gidan yari biyo bayan fito na fito na mako guda da mayakan na ISIS waɗanda suka kai hari gidan yari a wani yunkuri na sakin dubban fursunoni da ake rike da su. A jiya Lahadi shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa wa takwaran aikinsa na Iran Ibrahim Ra'isi cewa har yanzu za a iya cimma yarjejeniyar ta ɗage takunkumi da aka ƙaƙaba wa Iran a madadin tsayar da ayyukan nukiliya. Amma ya kamata a hanzarta tattaunawa a cewar ofishin Macron ɗin. Faransa, Jamus da Birtaniya da ake wa lakabi da E3 da kuma Amurka suna ƙoƙarin ganin sun ceto yarjejeniyar 2015 ta Vienna da aka yi da Iran, amma kuma jami'an diflomasiyar ƙasashen yamma sun ce an shiga zagaye na takwas na zaman shawarwari tun 27 ga watan Disamba wanda yake tafiyar hawainiya. Iran ta ki amincewa da dukkan wani wa'adi da gaggan ƙasashen yamman suka ƙaƙaba. shugaban jamhuriyar ta iran ya kara jaddada amannar da ya yi cewa akwai yiwuwar samun mafita ta hanyar diflomasiya kuma hakan yana da mahimmanci yana mai nana ta cewa dukkan wata yarjejeniya za ta buƙaci bayani dalla-dalla da kuma nuna da gaske ake yi daga dukkan ɓangarorin kamar yadda fadar elsie ta faransa ta faɗa cikin wata sanarwa bayan tattaunawa ta wayar tarho shekaran jiya asabar da shugaba ra'isi Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira jiya Lahadi ga shugabannin Taliban a Afghanistan da su saki wani injiniyan Amurka wanda aka sace tun shekaru biyu da suka wuce. Kuma an yi amanna cewa shine ba Amurke na ƙarshe da har yanzu 'yan Taliban suka yin garkuwa da shi Mark Frerich tsohon sojan ruwan Amurka ne mai shekaru 59 daga Lombard, jihar Illinois, kuma ya shafe shekaru goma yana aikin raya ƙasa a Afghanistan. An sace shi ne wata guda kafin cimma yarjejeniyar janye sojojin Amurka a watan Fabrairun shekarar 2020, inda aka mayar da shi ga hannun kungiyar Haqqani. wani bangaren taliban hatsabibai waɗanda aka zarga da ƙaddamar da ƙazaman hare-hare a yakin da aka yi a ƙasar A yau Litinin tsohon soja Frerich ya cika shekaru biyu ana garkuwa da shi. Ba za a lamunci yin barazana ga tsaron lafiyar Amurkawa ko wani farar hula da bai ji bai gani ba, kuma yin garkuwa da mutane zalunci ne kuma aiki ne na matsorata a lafazin Biden cikin wata sanarwa da aka bayar. A gaida Hanifa, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya za mu Najeriya inda ake ci gaba da fama da matsalolin tsaro a jihohin da suka hada da Adamawa inda a masukofin baya-bayan nan harama da na wasu da suka biya kuɗi don a kashe musu kawunsu saboda zargin wai ya kai sunan ɗaya daga cikin wurin dodo. Salisu Muhammad Garba gare ka. ko da a baya bayan nan ma a karamar hukumar gasol a jihar taraban an kai wani hari da ya tarwatsa al'umman yankin wuro aka kuwa kashe mutane sama da hudu sai gashi a karamar hukumar ganye da ke jihar adamawan wata sabuwar matsala ce ta sake kunno kai A wasu matasa su uku suka bada kwangilar kashe kanin mahaifinsu akan kimanin kudi naira dubu ɗari hudu rundunar 'yan sandan jihar kuwa suka yi nasarar tarwatsa wannan niyar daga bisani kuwa suka kamo matasan da kuma waɗanda suka karbi kwangilar kashe kanin mahaifin matasan A kan kuɗi naira dubu ɗari hudu. Abdullahi Musa na ɗaya daga cikin waɗanda suka karbi wannan kwangila domin kashe wannan mutumin. Abun da na yi aka kama ni na samu abokina suka ce mu je mu kashe Lawan Emmanuel. Daga baya maku ya ja su ba mu dubu ɗari biyu mu kashe Lawan Emmanuel. Shi na je na gaya ma babuga babuga ya ce min kuɗin nan ya yi kaɗan. Makum ya ƙara mana dubu ɗari biyu ya tashi dubu ɗari hudu mu kashe Lawan Emmanuel. Emmanuel. Shi ma Maxwell Hamman Jauda mazauni ne a karamar hukumar ta ganye shi ne dai wanda ya kai wa Abdullahi Musa wannan kwangilar domin a kashe kanin mahaifin nasu ya koyi mana ƙarin bayani. Sai ya ce a samu musu wanda zai kashe Emmanuel ko nawa zai biya. Mun je mun yi hira nan mun ga ma Abdu Abdu ya ce shi yana da mutanen da za su aikata wannan abu. Da farko kan ya fada dubu dari biyu ne sai sun ce kudin ya yi kadan. Da na dawo na ga mishi ya ce ya ka fara ko nawa ma shi ka ana so a yi misi aiki ni kan na ne kanin babana ne yohana gayus ne dai wanda ya dauki nauyin a kashe kanin mahaifin nasa shi ma yayi mana karin haske a kan lamarin na gina gida Imanu Lawan ya tashi ya ruso mi da gidan sai shekaran gina gidan sai da ya je gurin dodo ya sa ni suna gurin dodo ya ce bar gidan ba bar gidan ba dodo ya kama ni sai ni kuma ya ce to shi da ya ce je kashe ni ni kuma je nemo hanyar da za a kashe shi kabun da muka yi da imanu Lawan shi ni kam ni ne na gaya mashi sun fara min a dubu dari biyu sai daga bayan kuma ya sake ya dawo ya temi dubu dari biyu kan ya fi sun ce suna so dubu dari hudu ne sai na ce to inda sun shirya duka ni kan ba damuwa eh jan ba su. to ko menene ma rundunar yan sannan jihar adamawa za su ce akan wannan batu dsp suleiman yaya guroje shine mai magana da yawo rundunar yan sannan jihar adamawa. nan take kwamishinan yan sanda na jihar adamawa wato cp muhammad ahmed barde ya ba da umarnin gaggawa da ɗauki matakai na ganin an kare ah, lawal daga kisa. waɗanda za a yi mai sannan kuma yi hani ga waɗanda suka ɗauki niyan na aikata kisa. Wannan al'amarin dai ya faru ne a karamar hukumar ganye a jihar Adamawa. Salisu Muhammad Garba muryar Amurka diga Adamawa a Najeriya. To da Salisu yanzu kuma ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya. Babban sakataren kungiyar kawancen tsaro ta NATO James Stoltenberg ya faɗa a jiya Lahadi cewa kungiyar kawancen sojin ta ƙasashen yamma ba ta da niyyar tura sojoji a Ukraine inda Rasha ta mamaye ƙasar ta tsohuwar tarayyar Soviya. Amma kuma Moscow ta faɗa cewa tana son ƙarin bayani akan takamaiman matakin tsaron da NATO take shirin ɗauka a gabashin Turai. Ba mu da shirin tura sojojin yakin NATO zuwa Ukraine muna mayar da hankali ne akan ba da tallafi kamar yadda Stoltenberg ya shaida wa BBC. Babu bambanci a tsakanin zama mamba na NATO da kuma kasancewa wani babban ginshiki kuma abokin hulɗa irin Ukraine in ji sakataren ƙungiyar Yanzu haka dai NATO ta karfafa adadin sojojinta a cikin kasashen kungiyar masu makwabtaka da Rasha saboda fargabar da ake cewa Ila ba makawa Rasha za ta mamaye Ukraine duba da yadda ta girke dakaru dubu ɗari da makamai a bakin iyakar Ukraine ta gabashi. Dubun dubatar masu zanga-zanga jiya sun bi kan titunan Khartoum, babban birnin ƙasar Sudan, da wasu biranen kasar a jerin gwanan baya-bayan nan da suka shafe watanni suna yi a zanga-zangar yin tur da juyin mulki da sojoji suka yi cikin watan Oktoba, wanda ya jefa ƙasar cikin rudani. An kashe akalla mutum ɗaya lokacin da jami'an tsaro suka yi amfani da ƙarfi wajen tarwatsa masu zanga-zangar a cewar wata ƙungiyar kiwon lafiya. Masu zanga-zangar galibi matasa ne maza da mata sun bi kan titunan Khartoum da na sauran birane suna masu jaddada kawo ƙarshen ƙwacen mulki da sojoji suka yi sun yi kira da a samar da cikakkiyar gwamnatin farar hula wanda za ta jagoranci ƙasar ga demokuraɗiyya da ta cije a yanzu. Wannan juyin mulkin ne ya kassara shirin Sudan na mulkin demokuraɗiyya bayan da aka shafe shekaru talatin ana mulkin danniya ƙarƙashin shugaba Umar al-Bashir da hakan ya sa ƙasashen duniya suka mayar da Sudan saniyar ware Wannan ƙasa ta Afirka ta kasance bisa hanyar demokuraɗiyya mai tangal-tangal tun bayan wani gagarumin bore da aka yi wanda hakan ya tilasta sojoji suka kawar da albashir da gwamnatin mai da awar kishin musulunci a cikin watan afrilun shekarar 2019. da Hanifu Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya. yanzu kuma bari mu ƙetara ƙasar kamaru mu ji ƙarin bayani kan yadda ta kaya a wasan kusa da na ƙarshe na kwata final a gasar cin kofin ƙasashen afirka muhammad bashir lawan gare ka. A jiya Lahadi ne Masar da Senegal suka samu tikitinsu na zuwa wasan dabda na ƙarshe a gasar cin kofin nahiyar Afirka da ke gudana a gasar Kamaru. Muhammad Salah da abokan wasansa ne suka fara sallamar Morocco a fafatawa da suka yi da la'asar a Ahmadu Wahijo Stadium a Yawunde. Alhalin 'yan wasan Moroko ne suka fara buɗe raga da fenartin da Sofiane Buffal ya zura a mintuna shida da fara wasa. Bayan hutun rabin lokaci, kaftin 'yan Masar gasar muhammad sala ya daidaita tsakanin kasashen biyu inda ya zura kwallo daya wasa ya yi karfi har sai da aka hada da zango karin lokaci sannan masar ta kwaci kanta da wani kwallo daya da trezege ya zura a mintuna ɗari A wasan dare kuma Senegal ta lallasa Equatorial Guinea ci uku da ɗaya. Abokan Sadio Mane sun samu nasara ne sakamakon kwallayen da Famara Jigewu ya maka a mintuna 28 sai kuma Shehu Kuyate a mintuna 68 sai Ismail Sar a mintuna 79. A wasan kusa da na ƙarshe Tiranga Lions za su kara da Burkina Faso a ranar Laraba mai zuwa da karfe 8 na dare inda Masar kuma za ta keta raini da kamaru mai masaukin baki washe gari da karfe takwas na dare a babban birnin ƙasa yawunde muhammad bashir ladan na voa hausa daga yawunde a kasar kamaru To a gaida Muhammad Bashir Ladan kar a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a yaushe ake so za a yi zuwa shafukanmu na yanar sadarwa wato voa hausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu kafin mu kai ga shirinmu na gaba bari mu ɗan je sudan mana. gaishe ku yanzu kuma lokaci ya yi da zan ɗan za ku gefe guda Nasiru Adamu Ilhikaya ya shigo da shiri na gaba. Zauren matasa. A sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke ciwo matasa tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA wanda shine na ƙarshe da muka ɗauka a Bauchi zai taɓo yadda matasan ke son a share musu fage ne don shiga lamuran siyasa da kawo sauyi mai ma'ana maimakon tura motar wasu 'yan siyasar da kan manta da buƙatun matasan bayan ɗarewa madafun iko. Matasan sun hada da Almustapha Haji Sufi, Rayyan Dayiru Usman, abdulrahman Amfen Shekal, Aminu Mai Manja da Ɗanlami Hanson Baljanga. Ku kasance da shirin zauren matasa na VOA. yawa idan har ba tsoron matasa suke zubuto zabiya da su sai da har aka sai da buga tsakanin matasa da dattawa matasan da su kasa su buga su a kasa kuma ka yi malam nasiru suna dan lamiyan son gaye barjanga ina goyon bayan maganar da malam aminu mai manja bakin kasuwar central market a gaskiyar magana na ganin matasan na akwai gudunmawar da za su iya ba wa ƙasan nan kuma rashin ɗan canji ne a su za su iya fitowa su shiga jam'in nan su sayi fom su ɗauki responsibility ɗin ɗawainiyar campaign ɗin da sauransu don san su to a sassauto da kuɗaɗen fom ɗin a kowace jam'iyya sa'annan ko duk matashin da aka san shi mutum ne na gari a kowace jiha a ɗauko shi a bashi dama a buga a gani. wannan gaskiyar magana ka gane mm. siyasar mata ta lalace ne kuma lalacewar shine yau kwata-kwata idan ba a ganka da bakar jib ba mm. idan dan majalisa kake nema to sunanka babu idan an gan kana yawo da wani dan alawiyo ma'ana rigar ka tsin ma yadin ka ba shadda yau shirin ka maraya an ba an ga wata shadda galleli a jikin ka ba mm. to ba kai ba hasali kana zuwa neman amincewar al'umma sai me yake da shi to kaga daga nan za a karya maka me kake da shi in an ce me da shi dama ba sai an zaɓe ka bane ka yi wa al'umma a matsayin ka su ba za zaɓe ka kenan don wani abu ne to matsalar mutane to matsalar mutane Mustafa ya nuna kenan su matasa ko mutane da kansu suke zaben masu kuɗi ko 'yan jari hujja su mulke su kenan dama ai mu sosai ai duk mutumin da ya zo yanzu ba a binciken ina ka samu kuɗinka ba a binciken ya halinka ba a binciken ya mutuncinka ba a binciken ya gidanku ba a binciken akwai masu maka faɗa ko akwai wanda ba su maka faɗa ba a babban matsayin babban al'amarin shine me kake da shi in dai kana da yan abuja fararen nan kana da kuɗi to wallahi magana ta kare za ka taka rawar ka kai komi kuma matasa uwa uba abin da ya fi cimin rai yanzu ko makon da suka gabata akwai wani ɗan siyasa da suka raka shi kwanan nan ya je yan su gaishe gaishe wallahi in gaya ma indomi aka raba mu su domin samu su dan tallafa kansu wa irin gudunmuwa ne na kirsimas wallahi matasa irin matasan haka suke satan abin suna guduwa to irin wannan na mutunci wani sufi sunan abraman abdel ah, abin da yake faruwa shine yanzu dukkan jihohin mu na kasan nan ko ina matasa waɗanda ba su da kishi ba san me yake musu ciwo ba sun mai da hankali ne akan yan tattakaru kowane gari yanzu ko masu neman gwamna na kowace jam'iyya sai fasa fasa suke ta yi Ko wasu matasa suna ta mai da hankali waye ya fi kuɗi yanzu a hannunsa wanda ya fi kuɗi a hannunsa mu za mu yi mun yanzu mun sa mu dan takara wani akwai kuɗi a hannunsa wani bai da wani kuɗi ba za mu yi shi ba to kaga idan har muna da irin wannan tunanin tunanin ba zai taɓa canzawa ba to an ringa komawa baya kenan babu ci gaba a cikin tafiya kansu delegate wanda suke zaben dan takara a jam'iyya ma a ce wannan shine dan takara in ba kansu in ka da kuɗi duk tension wallahi ba zan ko da kana cikin su ko kai da su ka kafa jam'iyyar ko kai da su ka shayar da jam'iyyar ko kai da su ka reni jam'iyyar in dai ba ka da kuɗi wallahi a ranar zabe in bai kuɗi zo haka za su jefar da kai to da irin wannan kalubale ne su waye delegate din yan uwanmu ne matafa wallahi jibi wannan abin ka tana wani abu guda malam nasiru a takaice suna dan lamiyan son gaye barjanga babban ma abin da yake da kalubale a hidiman siyasan kasan nan shine a yau a lokacin da aka fita buga zabe da kan layi wasu daga har cin hanci ake ba masu kada ƙuri'a ka je da niyan mutumin da zaka zaba mutum na gari ana jan ka wani ɗari biyar ake bashi a canja masa ra'ayi ya ci ɗari biyar na lokaci da wani ma dubu ɗaya ake ba su yanayin rigan da ka sa hmm. yanayin rigan da ka sa ka je gurin zabe yanayin ne kuɗin da da baka in ka sa 20 ka maraya a baka naira 50 in ka sa gezina a baka dubu ɗaya to dan na'am na'am an so waje ce 20 ka maraya kuma akwai wata shadda ne da ake yayin da yake kamara wanda yau ne ta sa mutane suka saba sata to idan ka sata naira hamsin sun suke ba wa mutane sai su kauda mutane akan abin da ma'ana daga an ga mutum an san mutum da gajiyayye iyakacin dama daidai farashin ka ma'ana daidai kyanka eh, daidai dukiyar da za a biya ka a wajen zabe akwai wa mai wayo wanda in an bashi dubu daya ta isa akwai wanda ɗari biyar kuma je ka da halin ka na assalamu alaikum sunan rayyan dahiru usman na bai wato har yanzu maganan hanson bible janga tana mana wato lalacewar siyasar kasan ne da aka mi matsaloli da matasa suka zama har ya kawo matashi bayi da ra'ayin kansa saboda baya da shi an saka ya cikin usani wai shi yana jiran ya ga kamar magana da a hajji sufe faɗa wai ana jiran a ga waye mai babban mota kuma a ga waye ya sauka a mota shi matashi daban sa an saka masa talauci an karya masa zuciyarsa da tunaninsa ya gagara neman na kansa kuma siyasar ta juyo ta zama wani iri yanzu wakilan da muke yi da ana maganin matasa ne matasa mu kau da wancan tunanin farko waye mai babban jif waye mai babban gare waye yake da gida a Abuja waye yake da gida a Kaduna ko a Sokoro ko a wane ne ka kau da shi ka zo ka duba waye a makwabcinka waye yake da hankali zai iya kawo maka cewa yau idan jinya ta same ka ko makaranta an ku lalace ko wani abu ya ɗaye ko wata guguwa ta shigo na bala'i na ibtila'i a rayuwa a garin ka za ka iya ganin sa ka kira shi ya dawo ya taimaka maka hmm. amma muddin yana can Abuja ko yana hmm. Kaduna ko yana Lagos wallahi kafin ka ganta in kai wasa in ba mu dawo daga wannan tunanin ba mu dawo daga wannan tunanin ba za mu sha wahala matasa har yanzu a takaice ne malam Nasiru suna na Dallami Barjanga eh Dallami na ga daga kanka zamu zamu zamu rufe shirin nan na'am to tunda dai mafita ake nema shine a ko ina dai matasa ya zamana mun ankara kuma abin da ake fama da shi a shekara da shekaru na matasa matasa mm. yanzu muna gani mm. idan ana mana abin da ya dace mun gani idan kuma mun tabbatar da cewa abin da ake mana muna tura mota ne a tafi a bule mu da hayaki da kura to mu yi mm. yunkuri mu ga mun kai kayukan mu matsayin da da a yi sha'awar mu gaba duk sai dai kawai to masu ba mu shawara a da jinsu da kuma su shine kawai solution kuma daga karshe Abraham alten shekal ke magana daga karshe kamar yadda ɗazun aka ɗan yi korafi kuɗin yankan fom yayi tsada na jam'iyyu mu matasa fa ba mu kara ba muna da damar da zamu shiga kowace jam'iyya ce wanda ita ba ta da ƙarfi domin mu ƙarfafa ta kuma a sanya matasa 'yan takakaru kuma da kuɗin takarar mafi karanci kan sauran jam'iyyu ta nan ne nake ganin idan matasa aka haɗa kai za a iya cimma gaci amma muddin muka ce za mu shagalta da sauran jam'iyyun da suka zamto su ne a sama mu ce su ne kawai ake ganin in ba a cikin suka fito takara ba ba za ka ci zaɓe ba wannan ma ba gaskiya ba ne ba tunani ne kawai irin na wasu mu amma a nan bauchi ma mun yi zaɓen jam'iyyu mabambanta wanda da ƙarshe sunana aminu mai manja shawar da zan bayar shine matasa mu farga mu san cewa annabi ya fafu ma'ana annabi ya fafu shine mu san cewa wayannan mutanen suka yi amfani da mu ne su tafi kai su bar mu mu su bar mu a inda muke su kuma su tafi can su ta kan shan AC to da haka mu gane cewa har ga Allah ana amfani da mu ne ya duk mutumin da ya zo mu juya masa baya. Na'am da karshe suna na da yan ɗahiru Usman na bayi kamar yadda yan uwana suka faɗa farkan nan farkawa na gaskiya musamman a wannan zamanin. saboda yanzu ne lokacin mu kuma an faɗa a baya ta ina za mu farka ka sani cewa wanda zai zo wurinka neman zaɓen nan fa mai kuɗin nan ɗansa baya cikin ku kai ya za a yi ka kawo wanda kai ma ka zama to ka gina bayan ka mai kyau kar ka zo shi ya gina bayan ka mai kyau kuma ka warware bayan ka Allah ubangiji za a mana abin da ya fi alkhairi assalamu alaikum sunana almustafa haji sufi hasken matasan arewa ina fatan alkhairi wa dukkanin yan uwa na matasa na arewacin Najeriya da ma kasa baki daya wannan gani gawa ne in ji Bahaushe ce ya ishi da tsoron Allah kuma abin da ya riga ya wuce to wannan fa ya wuce sai mu yi kokarin abin da muka yi mai kyau mu karfafe shi abin da muka yi na saɓa naka kuma mai kokarin mu gyara wallahi duk mutumin da ya ce zai baka kuɗi yau ya ba gobe tabbatar da cewa wata ran kuma zai sai mutuncin ka kuma zai sai ƙuri'ar ka ne babban al'amari mu gyara mu yi iyakacin yin mu in kuɗi ne yawa ma jam'iyya kaza za ka iya shiga jam'i shi yasa aka yi jam'iyyun da dama wata ma ko sunanta baka rike ba akwai mai alamar kaza akwai mai alamar zakara akwai mai alamar kujera akwai mai alamar mayafi duk wanda ka ɗauko in dai kai din kai mutum ne wanda jama'a suka yarda da kai ina roƙon al'umma a baka goyon baya ɗan uwana matasa mu farga mu daina jin tsoro mu daina jin shayi mu daina jin shakka wallahi mutunci ya fi komi kuma har yau akwai mutane suke gani haka in mun yaka na gani za mu kai ga nasara insha Allah ku dakata nan matasa ko mun gode kwarai da shiga wannan zaurar wanda ya gudana a garin Bauchi sai wani lokacin Allah ya bamu dama za mu sake wata sabuwar zantawar da ku A madadin muryar Amurka da ya ɗauki nauyin kawo wannan shirin, ni Nasiru Adamu Elika da na shirya na gabatar nake cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. A gaida Nasiru, yanzu kuma ga baban gidan jibirin da sharhin jaridun Najeriya. fara sharhin jaridun ne da jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran tana cewa wangiyar nan da ke fafutukar yaki da cin hanci da rashawa da kuma tabbatar da adalci wajen gudanar da mulki wato sira ta kai karin shugaban kasa Muhammadu Buhari dangane da wasu kuɗaɗe naira biliyan uku da digo ɗaya da suka ɓace a ma'aikatar kuɗi ta tarayyar Najeriya. wangiyar ta Sirap da ta shigar da wannan kaya ne a wata babbar kotu da ke birnin Lagos inda ta kafe cewa babban akanta janar na kasa ya bada sanarwar cewa daga shekara ta biyu da goma sha takwas zuwa sha tara wayannan kudade da yawan su ya haura naira biliyan uku sun bace daga baitulmalin gwamnatin najeriya wayanda ƙungiyar ke kara zai sun hada da ministan shari'ar najeriya abubakar malami da ministan kuɗi zainab ahmed sai kuma jaridar the nation ɗaya daga cikin manyan labaran na cewa gwamnan jihar bauchi bala muhammed ya bayyana cewa ya kamata a ce wanda zai gaji shugaban ƙasa muhammadu buhari ya fito daga yankin arewacin najeriya wannan kalamai na gwamna bala muhammad yana zuwa ne a daidai lokacin da kungiyoyi daban-daban na kudancin najeriya ke cewa dole ne dan takarar da zai gaji shugaban kasa muhammadu buhari a zaben shekara mai zuwa ya kasance ya fito daga kudancin kasar sai kuma jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran na cewa 'yan ta'adda sun kai hari wasu ƙauyuka da ke karamar hukumar shiruru a jihar naija inda suka kashe mutane da dama tare da ƙona gidaje ƙauyukan da aka kai harin Bangaren da sun hada daga ladima Kogo Kalgugu dukkaninsu a karamar hukumar Shiroro. Wannan lamari dai in ji jaridar Daily Trust ya sa mazauna wasu ƙauyuka a karamar hukumar Munya sun ranta a nakare inda suka bar gidajensu domin kaucewa har haren na 'yan ta'addan da ke yankin. Sai kuma jaridar Leadership daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa fadar shugaban kasa ta yi bayani dalla-dalla game da dalilin da ya sa shugaban kasa Muhammadu Buhari bai kai ziyara jihar Zamfara ba kamar gwagwarmayar da aka shirya tun farko wata sarwa da malam garba shehu kakakin shugaban kasar ya fitar na cewa yanayi na hazo shine ya hana jirgin shugaban kasa sauka a birnin gusau da ke jihar zamfara don haka fadar shugaban kasar ta yi watsi da sukar da jam'iyyar adawa ta pdp ke yi na cewa kamata ya shugaban kasar ya je birnin gusau ta hanyar mota sai kuma jaridar premium times da ake bugata 'yan gizo inda ta ce 'yan najeriya sun yi marhaban lale da ɗage haramcin zirga-zirgar jiragen sama tsakanin najeriya da kuma haɗaɗɗen daular larabawa wannan dai na zuwa ne bayan da haɗaɗɗen daular larabawa ta ɗage haramcin zirga-zirgar jiragen sama a kan najeriya da wasu ƙasashe goma sha ɗaya na afirka sakamakon cutar coronavirus ƙasashen kuwa sun haɗa da botswana congo iswatini ethiopia kenya lesotho mozambique da namibia sai afirka ta kudu da tanzania da zimbabwe da kuma najeriya ƙarshen sharhin jaridun kenan baban yadda tsibirin murya amurka daga lagos a gaishe ka yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kan kira kuna aje mana assalamu alaikum sashen hausa rediyon amurka na usman dogo madaka rafi lakar jihar nigeria ina so in kira da gwamnatin jihar Neja da jihar Kaduna in Allah do annabi wannan hanyar hanyar da ya tashi daga Benin Gwari zuwa Kaduna hanya kuma da ya tashi daga Kaduna zuwa Zungeru da ya kamata a sa wurin wuraren na ido gwamnati ta kula da wannan wuraren da abubuwa yan a wurin yanta da suna su kwashe mutane a kan mota. Salamu alaikum sunana Usman daga jihar Adamawa a Jimeta Yola. Ni ina ba da ra'ayina kamar haka. Don Allah muna ta jama'a wanda suke kuse shugaban ƙasa. Don Allah su daina sai a dinga roƙon Allah Allah ya yaye mana masifa. Amma wanda yake shugabancin ƙasa ba za a kuse musu ba sai a roƙa musu. sai a roƙa shi a taya shi da addu'a Allah ya yaye mana masifa amma ba kawai za a koma gefe a dinga tsosewa ba a yi haka. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amman a takaice. An ji cewa dakarun kurdawa masu samun goyon bayan Amurka sun sanar a jiya lahadi cewa sun kawo ƙarshen aikin da suke yi a wani babban gidan yari a arewa maso gabashin siriya kwanaki bayan da suka karbe wurin daga mayakan da ke da alaƙa da ƙungiyar isis To gaishe ki masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabar Isa wadda ta taya ni gabatarwa sai Salaman Abu wanda ya haɗa shi da kuma injiniyan mu na yanzu Carl Stalin. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai an jima. Wassalam.